kuma al'amirar foundation a wannan rana ta asabar 25 ga watan ramadan 1447 14 ga watan uku 2026 domin ci gaba da shirin wannan kungiya ta jama'atu izalatu bila kamata suna na jawabi daga malamai da ta saba da shekara a watan ramadan kuma wannan ita ce jajibirinmu mu gobe za a rufe insha Allah sai kuma baɗi idan Allah ya ba mu alarai wanda zai muhadara a yau shine malaminmu ɗan uwa Sheikh Barista Ishaq Adam Ishaq kuma ga shi Allah ya kawo shi daga Kano domin wannan gayyata ta wannan kungiya mai albarka. ya amsa mana gayyatar mu mun gode Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya ba shi sabati cikin abin da zai karantar da mu Allah ya mai da shi ga iyalansa lafiya abin da malam zai mana magana a kansa insha Allah shine aqidu na yan masu da'awar Qur'ani zalla yan kalakatu waɗanda suke ganin ba za a yi aiki da sunna ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama koyarwar manzon Allah babu ita duk abin da ya zo a hadisai a ajiye ba za a aiki da su ba sai dai alkur'ani zalla to za mu ji wannan aƙida ne matsayinta cikin al'ummar musulmi kuma ya kamata mu'amalance ta in ma da wani abu da za mu samu na asalinta ko tushenta insha Allah muna fatan malam ya mana wannan guzuri muna roƙon Allah ya tabbatar da malam ya bashi harshe da zai isar da sako daga zuciya zuwa zukata kuma Allah ya sa dalilin wannan muhadara a samu masu shirya ko a samu masu tabbata akan abin da suka yarda da shi na fahimtar alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam muna maka maraba tafaddal mashkuran majuran za a wannan za a magana Allah guda yi wani لجبل جبل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara ɗan a cikin wannan hall mai albarka tare da ɗan uwa masu albarka ba kuma sai don gabatar da shiri na jawabi daga malamai a dukkanin gaskiya wannan shiri ne wanda a baya ina zuwa dalilin barin sama da tafsiri na kuma kaduna ya sa ba na zuwa amma da alhamdulillah yau ga shi mun haɗu a wannan rana ta asabar 25 ga watan ramadan جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى الى عند بقعه وندي دي دي دا شا شا فدو لو وصل اكو شكرا كان دي دا شين دا شدا ميلاديه كما الحمد لله ما كاش يار ما غنى من ما غنى شي اكن القران انك ما غنى اكن القران زاني آه، ما غنى اكن ان اكرا القرانيون amma wannan ba sunan su ne sunan su shine min ne ko kana aiki waɗannan su ne mutanen da za mu magana ko kuma akidin da za mu magana a kansu Sabu abu na farko da ya kamata mu sani shine addinin musulunci addini ne ilahi addini ne da yake daga wajen Allah kuma Allah shi ya bayar da tsarin da za a yi wannan addini Allah maɗaukin sarki ya aiko annabawa da yawa kuma daga cikin annabawa na su wanda Allah ya ba mu labarin su rusulan kad qasasnahum alayka sannan wa rusulan lam naqsusum alayka akwai manzanin da mun ba ka labarin su akwai manzannin kuma da mun ba ka labarin sannan wannan manzanni dukan sun zo ne su koyar da al'umma musulunci musamman kaɗai ta Allah tabaraka wa ta'ala ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا كون منظور ألا أنا aiko shi أن من al'ummarsa. Manzanni ألا dama Allah ya aiko وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ba wani manzo da muka aiko sai da muka aiko shi da yaren al'umma ka danye musu bayani dalla dalla amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga al'umma gaba ɗaya shi asali balarabi wa ma arsalnaka illa kafatan linnas mun aiko ka ne zuwa ga mutane baki daya to da me Allah ya aiko shi Allah ya aiko shi ne da musulunci Allah ya aiko shi da addinin musulunci kuma Allah ya tabbatar mana da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da Allah ya aiko shi da musulunci to kuma Allah madaukin sarki ya faɗi tsarin da ya aiko shi shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya zo ya gaban kansa bane domin ya ce ni ina muku wa'azi ne da ana muku wa'azi da wahayi ma'ana wahayin da Allah maɗauki sarki ya masa da shi yake da shi yake yi wa'azin da Allah ba wato wahayin da Allah maɗauki sarki masa abin da Allah masa ne ya ba shi littafi bayan ya ba shi littafi kuma yace wa mutane bayanin wannan littafin akan ka'idar wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukan ma da azzikiru ne Alƙur'ani. me yasa muka saukan ma da azzikiru alqur'ani shine li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan kai mutane bayanin abin da aka saukar musu wannan yasa ibn hazm al-andalusi yake cewa mu al'umma ce da muke yin addini da wahayi guda biyu wahayi na farko shine alqur'ani wahayi na biyu shine bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah yake da shi wa ma an anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zala bai furci na san zuciya in ka je magana wahayi shi sa zamu ga hadisin da ke cikin musnad na Imam Ahmad Abdullahi dan Amr dan As da abin da manzo Allah ya faɗa yana rubuta farin shi suka tare suka ce kai ya zaka ringa rubuta da abin da yake faɗa wata ran zai faɗi daidai wata ran ba daidai ba zala ce rubuta duk abin da ka je na fita daga bakina dan ni ba abin da ke fita daga bakina sai gaskiya to in mun kalli rayuwar annabi sallama me manzon Allah ya karantar da mu ya karantar da mu Qur'ani da hadisi domin in ka kalli alqur'ani Allah ya hada Allah ya hada alkitab da alhikma sautara alqur'ani masu ma'arifa sannan ya yi kitab da hikima na kira guda ɗaya sannan kuma sai ayatul lahi wal hikima guda ɗaya an kaɗa goma sha ɗaya imamu shafi'i da waɗansu daga cikin magabata suka ce duk inda da Allah ya haɗa alkitab da alhikima a cikin alƙur'ani mafi yawan guri alkitab yana nufin alƙur'ani alhikima kuma yana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan sha ɗayan banda ayoyi guda hudu aya ta farko yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil da ayar wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikma da ayar wa in allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil da ayar faqad atayna ala ibrahima alkitaba wal hikmata wa atainahu mulkan azima wa annan guda uku suna magana ne akan annabawan baya amma sauran guda bakwai duka suna magana ne akan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ma'anar wannan alkitab da alhikima shine qur'ani da sunna misali da yake kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum kaga wa yu'allimukum alkitaba wal hikma ay wa yu'allimukum alqur'ana was sunna ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم أي ويعلمهم القرآن والسنة ليتي واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي وما أنزل عليكم من القرآن والسنة فأنا أقول لك يقول لك أن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أي أيوة، ويعلمهم القرآن والسنة لأن الله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة كذا وأنزل الله عليك القرآن والسنة كذا وحي لكنا لأن الله يذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والسنة كما يدرك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أي ويعلمهم القرآن والسنة فأقولنا بسمونا سوى القرآن والسنة أي ذلك السنبيو سنجي ما سوى ونا القرآن والسنة واحد ومن يأتي واذكروا نئمة الله عليكم فيك وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة لكمان ذلك وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة هذا دون أن سوى واحد من القرآن والسنة يشيك على مسكتين ƙur'ani wahayi ne sannan hadisi ma wahayi kuma suka ce da Allah ce inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da zikiri ko ne alqur'ani mu ne zamu kiyaye shi malamai suka ce wannan ya hada har da domin ya hada har da hadisi domin hadisi bayanin alqur'ani to wannan shine abin da musulunci yake to amma wato in ka kalli dala'ilun nubuwa dalilan da suke sa ka fahimci annabtar annabi annabta ce ta gaskiya shine manzon Allah ya faɗa abu shekara 1400 amma yau muna iya ganin sa manzon Allah ya faɗa ce al'umma za ta rabu yace iftarakat al-yahud ala 71 firqa وافترقت النصارى alafnatini wa saba'ina firqa wa sataftariku ummati ala thalathin wa saba'ina firqa kulluha fi an-nari illa wahida zala ce yahuda sun kasu saba'in da daya nasara sun kasu saba'in da biyu to kuma al'umma ta kasu gida saba'in da uku amma duka wannan al'ummar ɗan wuta ce banda guda ɗaya da kaga tunda manzo Allah yake za a rabu haka dole sai an rabu shi sa za ka kalli littafin kashifin ilbas in ban manta ba na ibrahim inyas da kuma al-duniya bi talibi tariqil haqqi na abdul qadir jilani to za ka ga wannan al'ummar da za ta kai saba'in da uku duka sai da suka kawo ta duka sai da suka kawo saba'in da uku shi sa wani malamin ɗan bid'a ya ce ba wani malami da ya taɓa lissafa saba'in da uku nan sai na ba shi waɗannan littafan ɗaya na ibrahim inyas ɗaya kuma littafin abdulkadir jilani duk da sun rarraba su to wannan al'ummar za ta rabu kuma ya ce wala ya zanu na muktalifin ba za ku bushe ba suna taɓawa to amma da ya ake gane addini wannan aƙidar in muna so mu gano ta da za mu gane ta mu fahimci cewa addini wahayi ne guda biyu na ƙur'ani da na sunna wannan shine dalilin da yasa Allah madaukin sarki ya wajabta mana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim a cikin littafin ilamul muwaqqi'in ko a'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin yake cewa in ka kalli tsarin Allah annabi sallallahu Allah yana da ɗa'a tasa dole mu bi shi ana san kowa ya da wannan to haka manzon Allah yake da da'a mustaqilliya taka ya ce nufi in manzon Allah ya zo da abin da babu alqur'ani to wajibi ne ka wannan shine dalilin da yasa guri biyar a cikin alqur'ani idan Allah ya ce ma atiullaha sai ya maimaita ya ce wa atiur rasula يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحده قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم يأتي وإن تطيعوه تاتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم سوى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في سورة التداوم tare akwai guranan da Allah bai maimaita ba da Allah ce wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun qul ati'u Allah war rasul fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un duk wannan gurare ne da Allah ya maimaita amma bai maimaita wannan ati'u din guda biyu ba to me yasa aka sa wannan guda biyu shi da duka gane yadda bin Allah ya zama dole aka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama dole yadda bin alƙur'ani ya zama dole haka bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama dole kuma wannan haka sahabbai da tabi'ai suka yi ba su da abin bi sai ƙur'ani sai kuma sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan ɗauke mu da nisa ba in mun fahimci wannan haƙiƙar da haka za ka samun ƙungiyoyi na daban kowace ta ɗauki hanya ta ɗauki hanyar ɓata idan mun kalli hadisin bukari da muslim wata rana mu'ada ta tambayi aisha me yasa ake cewa mai cikin mai jinin al'ada za ta rama azumi amma ba za ta rama sallah ba sai da mata a haruriyatun anti waje kina da cikin ɗan ƙato ne ba na wanda ba da hadisi ba ya ce a tambaya kawai nake to wannan shi yasa za ga kullum ana ƙoƙarin cewa a tsoron mutane akan hanya ta daidai saboda me waɗannan wato munanan aƙidu za su ringa shigowa cikin al'umma yau wannan ya zo da wannan gobe wannan ya zo da wannan jibi wannan ya zo da wannan amma me zai sa ɗan adam ya zauna akan daidai shi sa za ga cewa in ɗan ɗan sunna ko ce in izala ko wahabiya sai zan cewa su suka fi kowa tsayawa a kan daidai domin su suna da miljani na addini duk abin da za a ala suna shi ne dole zama qur'ani hadisi sahabbai in ya wuce wannan kowaye ya faɗa sai an haɗa shi da qur'ani da hadisi da sahabbai Ke sa an bida sai zo cewa ma zagin waliyai ba zagin waliyai ake ba a'a mu a wajen mu duk abin da wali zai faɗa ya dace da alqur'ani ya dace da hadisi ya dace da tafiyar sahabbai amma in mutum ya saba wa'annan to mun fi girman ganin girman waɗannan sama da shi domin kaga qur'ani dai maganar Allah ce hadisi maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bayan manzon Allah a cikin wannan al'ummar waye ya kai sahabban manzon Allah kima da daraja kaga babu to naka wannan sai zama bizani to mu dauka da kusa a wannan zamanin da muke ciki wannan akida take ganin ta ta ta ƙur'ani zalla ko ka ce ƙala ƙato ko in tafi ne aslan za a ga mutane da yawa a najeriya suna ƙoƙarin soci hadisi amma me yasa ake so a soci hadisi dalili ne guda ɗaya duk mutumin da yake da wata mummunar aƙida in dai za a yi aiki da hadisin manzala ta salama to aƙidarsa za ta rushe kowa ya shi aƙidarsa za ta rushe bari mana misali da abu na kusa yanzu ga waɗansu suna cewa ai salatul fatihi ya fi salatul ibrahimiyya wani mai ce ma salatul fatihi daidai ke da ƙwar'ani sau dubu shida dole yana faɗar wannan to in aka ce za a yi aiki da hadisi wannan magana sai ta rushe wannan maganar wannan aƙidar wannan abin ya rushe bari mana misali lokacin da Allah ya saukar da inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ai manzo Allah ya saukar da wannan aya cewa lalle Allah da mala'ikunsa sune wa annabi salati ya kodan daukar imani su wa annabi salati kuma sallama sahabbai sai suka tafi gidan annabi sallama ko kuma suka tambayi manzo Allah sallama cewa mun san yadda zamu yi ma sallama amma ba mu san yadda zamu yi ma salati ba yaya zamu yi ma salati a riwayar muslim manzo Allah sai da ya shiru dan lokacin ba amai mai wahayin salatin ba sahaban mu ce kai da najima da ma ba mu tambaye shi da aka mai wahayi sai ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid to wannan shine salatin da Annabi ya koyar bari mana tambaya kuna tunanin a wannan al'ummar Allah zai ba wa wani wani abu wanda ya fi na manzan Allah sallallahu alaihi sallama. kaga babu shi kuma wancan salatin an same shi ne fa bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi da da 1150 bayan manzan Allah zuwa koyar da wannan yanzu wannan salatin fati zai daidai da salatin ibrahimiya kaga ba zai ba to me yasa muka gano cewa salatin ibrahimiya shine gaba akan salatin fati Shi ne mun yi aiki da hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai ga hatta waɗansu a cikin ɗan ɗariƙu suna soke hadisai saboda hadisan ba zai ba a ƙida ta zauna lafiya ba tun makalli wannan ƙarnin da muke ciki daga shekara ta dubu ɗaya ɗari tara, za ga wannan mummunar aƙida an fara tayar da ita ne a indiya a indiya ne aka fara tayar da wannan aƙida ta ta ƙur'ani dalla wanda ya zanto cewa babban abin da ka fara alaƙa faɗa akan akan wannan aƙida shine suna ganin cewa wato ƙur'ani shine mazdarul wahid al-mazdarul wahid shine mazdarul wahid shine mazari guda ɗaya da za a koma a cikinsa domin ɗaukar addini su suna ganin bai kamata a ce an koma zuwa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suna buƙatar cewa al'umma ba sa buƙatar wani abu zuwa ga hadisi wanda kuma wannan yana kamar yadda faɗa in mun kalli da la'ilin nubuwa za mu ga cewa wannan kawai yana gaskata manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam don Allah ya faɗa ya ce ya kusata mutum ya zauna a kan gadansa yushiku an ya ƙa'udar rajul mutakiyar ala arikati mutum ya zauna yana kishin gide a kan kujerarsa ko kan gadansa yuhaddafu bi hadisin min hadisi a ringa labarta masa wani hadisi daga cikin hadisai na fa yaqulu na wa bainakum kitabullah sai ce a wannan hadisin aje shi mu kawai abinda muke so ƙur'ani kawai kuma wajen na fihi min halalin istahlalnahu duk abin da ma gani qur'ani ya halatta shikenan ya zama halali sannan duk abin da ma ga qur'ani ya haramta to wannan haramun ne to wannan shine abin da suka fara da shi wanda kamar yadda na faɗa a ƙarni na goma sha tara an samu wani Ahmad Khan a ƙasar Indiya wanda ya fara ƙoƙarin wato farfaɗo da wannan aƙida ta ƙur'ani da Allah shi kuma abin da ya ja shi ne fassara alƙur'ani da ra'ayi kawai in ya karanta abu ya fahimta a ra'ayinsa sai fassar ƙur'ani da haka sai fassar ƙur'ani da wannan ra'ayin nasa sannan ya sa waɗansu sharuɗa masu tsanani wajen karɓar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shirin da ya sa ma tsanani suka zama sanadiyar da yake wurgi da duk sauran hadisai sanadiyar da yake wurgi da duk wani hadisai da aka sai sai duka hadisai ba daidai ba ne wannan in ka zo da wannan aƙida da cewa duka hadisi ba daidai ba ne a ruwan sanyi za ka zo ka kashe kanka shi sa wata rana wani aka ce ya je zai tattauna da wani ɗan ƙur'ani bayan ya zo gidansa za su tattauna kawai ya sa aka masa abinci da kifi kawai ɗan ƙur'ani ɗin nan ya zo ya zauna ya ci abinci da kifi bayan ya sha ruwa sai ce a zuwa muƙabala ya ce an gama muƙabala domin ka saba ƙur'ani domin Allah ya faɗa ce hurrimat alaikumul maitatu wad dam wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bi to shi wannan kifin a ina yanka shi ai mushe ne da haka in yana so ya halatta wa kansa kifi sai dai koma hadisi hadisin an halatta mana mushe biyu da jini biyu to wannan hadisin dole sai ya dauko shi amma an ba shi da wannan bai ji wata hanya a cikin alkur'ani da zai je je ci abu a matsayin mushe to bayan ta an samu na ahmad da shi wannan a ƙasar pakistan yake asali ɗalibi ne na hadisi ya shagalci da karatun hadisi amma da ƙarshe ma shi ma ya fito da wata aƙida ta inkarin dukkan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kafa ƙungiya ta jama'atu ahli zikri wal qur'an ƙungiya ta jama'atu ahli zikri wal qur'an bayan nan sai Ahmad Subhi a Misra wanda ya koyar ma a ya koyar a wannan a ya koyar a azhar a shekarar 1977 wanda shi da malamai su sashi a gaba sai da ya hijira koma amerika da zama saboda an ritsa shi da hujja an ritsa shi da dalili to a daidai wannan lokacin farkon a wannan karni na sha tara wannan aƙida ta yaɗu a iraq da libya da indonesia da malaysia da sauran ƙasashe wannan shi ne abin da ya faru kuma har ya shigo mana cikin nan gurin a daidai wannan lokaci wanda za ga asalin wannan aƙidar ai mai fiski ne shi ya fara zuwa da ita wanda in ka taɓa sauraron lakcar dauda professor san kuma professor ne kuma san dauda ijebu ya fi ta magana cewa da shi da su mai tutsi ne an samar da su ne a kai su kai karatun addini dan ya zanto cewa su zo su jirkita wa al'umma addinin su ya faɗi wannan alaƙa ni na ji shi da kunni na dauda a gari shi ta nake kwatin sa duk da ta daɗe to wannan ne dalilin da ya sa su kuma duk wanda haji ya zo ya ɗauki wannan aƙida a yanzu irin wannan hanyar ce shi ma aka sa shi don ya lalata mutane addini amma kiristoci yake wa aiki to da aka dauda a ijibu da ya je da yana da zuciya mai kyau da ya je daga nan kawai sai dawo mai wa'azin musulunci shi kuma wancan mai ne sai ya fanɗare kuma yana daga cikin aƙidar su ko sun nuna ma ko ba su yi ma shine bayan lalata addini da kuma ta'addanci kashe mutane sa mutane a cikin mummunar aƙida shi sa a wani ne ya taɓa magana a kan ya kare mai tafi ne cewa in kana jin ma ba a zalunce shi ba kai kaza ne in kana jin ma kaza kaza ne abin ya yawo a social media daga baya sai labari ya zo cewa ai an kira shi an ja mai kulle cewa gina danganta kansa da mai ne dan in suna danganta kansu da mai ne to ba za a fahimce su ba A haka sai ya ɗauka addini suke yi na gaskiya to wani irin ba ne ya ɗauke suka shiga irin wannan suka shiga wannan tunanin tunda dole za ga wani ya zo ne don ya yaudara al'umma amma wani kuma yana yi ne dan gaske misali yanzu in ka ɗauki ƴan uwanmu alarmomi ƴan uwanmu alarmomi iya daga cikin abin da ya sa shugaban yankin tutsi ne yake jan hankalinsu shine maganar harji da gigari zai magana harji zai magana gigari saboda wannan ka'idar rayuwa ce za a ga cewa duk abin da ka fi iyawa ka fi girmama wanda ya iya shi bari mana misali da boko a boko duk wanda ya je karanta likitanci gani yake din najeriya duk kasan nan ba wanda ya kai shi karatu in kasan wanda ya karanta law gani yake kowa ba karatu ba shi kaɗai ne ya karatu in ka samu wanda ya injiniya ne haka yake gani to hatta a ilimin addini ila wani wanda ya hadisi ya ga ya fi mai fijin ko suke ne ila ma wani wanda ya wata jami'a ya ringa ganin ya fi wanda ya wata jami'a ta kaza duk wannan ana samu to gargawa suna da aramomi suna da wannan kabilanci in suka gana su to gaskiya ya zo da irin abin da suka iya to nan za ka rungume shi hannu biyu da shi kuma sai yake yin wayo yake zuwa da wannan gigari da harji in nake gigari wannan su da suke yi muna gane ta kandamin da suke yi kamar min ayati sai su mata a kamayu'a ko rijalun na Alƙur'ani su mai yayu la samumi ko wancan a ilahun ma'alla su ne babakataku da sauransu ko kuma a zo a ce fasbir inna wa'adan lahi haq ko fasbir a cin alƙur'ani a ce ma tarihi a ce ma wasbir kuma a ce ma guda bakwai ci a ce ma faman azlamu guda shida ce wa man azlamu guda tara ne to garda suna san wannan kamar zai ce ma innal ladina amanu wa amilu salihati a cikin alqur'ani sha din shi sai shi ma wani abu cewa yawa ikasa la la la'u kowanne sai shi ma abin da wannan yana daukar su in ka zo da yaran su da ilimin su saboda ka san mu ɗan mu yanzu idan ka je ka haddace qur'ani a takarda kallon ka kaske wani ilimi amma in ka haddace da allo shine gaskiya wannan wannan hakika ce gaskiya ba wanda yake wanda suka haddace Qur'ani da allo kilawa mai karfin gaske to wannan yana daukan mutane amma iya daga cikin abin da yake kafa hujja da shi cewa aqida yun suka ce wai shi Qur'ani ya zama kafin fi bayani qadaya ad-din wa ahkam ash-shari'a wai al-Qur'ani duk wani abu da zai faru na addini ƙur'ani ya gama tattauna shi sannan duk wani hukunci na shari'a yana cikin alƙur'ani kuma suka kafa hujja da aya ma farratna fil kitabi shay to wanda kuma su da kansu yanzu idan ka ɗauki wannan abin na farko za ka ƙaryata sun ce komai yana cikin littafi amma nan gurin ana nufin lauhin mahfuz amma me yasa ba ke yadda lauhul mafus ake nufi ba saboda bu yadda da bayanin annabi ba ba ke yadda da bayanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma in ka zo hakika sai ka yi misali ai Allah ce wa iqimu salata wa atu zakat ku tsaye da sallah ku bayar da zakka ka ajiye dan kalakatu anan yi ma a daya sai ya fita da qur'ani ya shiga hadisi domin shi wannan na kakanin an mai tambaya shi shugaban ɗin ƙur'ani ɗin aka ce mai to ai Allah ya ce tambaya biyu aka mata duka na jita ɗaya an mai a kan sujuda in kai sujada to waye ce ka ɗago kafin koma wata ya ba da alsa iya a'iri ɗaya wata wakala 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin da aka ce to in kai ruku'u waye ka ɗago wannan da ayan ya bayar to bayan sai wani kuskure sai ce kuma akwai qira'ar fatawakkala 'alal azizir rahim bayan ya karanta da wa tawakkala 'alal azizir rahim sai ce akwai kuma qira'ar fatawakkala 'alal azizir rahim kaga wa tawakkal da Ba ga na farko anan anan za ka kama shi da abu biyu abu na farko da yace akwai qira'ar wa tawakkal da fatawakkal ai na samu ilimin qira'ar shi ma ilimin qira'atul qur'ani yake abu na farko kenan tunda kaga ai ilmin qira'at a cike akwai abin da kira alƙira'a. qiraa shine waɗannan guda bakwai ko goma duk abin da aka koda wurin su shine ƙira'a. riwaya kuma riwaya kuma shine wannan almajiran nasu da shatibi jingina wa biyu to waɗannan su ne suka yi ruwaya sannan kuma akwai ɗariƙa. wanda ka kuma wannan ilimin babu shi a ƙur'ani misali da ce wa ammal karimu sirri fi tibi fi fadakan ladi da yace wannan fadakan ladi kitarin madinata manzila sai ce wa kalunu isa kuma usman wal shuhum kaga da kalunu da isa su suka yi ruwaya da gurin wa suka yi ruwaya da gurin a ah, nafi to shi nafi abin da aka samu gurin su shine kira'a su kuma hanyar su ita ce riwaya sannan kuma akwai ɗariƙa wannan ilimin a ina ya samu shi da yake akwai wata wakkal akwai fata wakkal ai dai ba a ƙur'ani ɗaya ko na warsu ko na hutu ba a guda ɗaya ga an ce fata wakkal ba kuma qur'anin a the same time kuma ana ta wata wakkal ne abu na farko abu na biyu ina ma'anar Wata kallu ka fi sajidina da jijjiyawarka a cikin masu sujuda ina ma'anar dagowa take a nan gari ba ma'anar dagowa to zaka ba zai iya yin cikakken sallah ba sai wannan yanzu ka ɗauko zakka ɗin ita kanta ai zakka ta kuɗi daban ta dabbobi daban dabbobin ma kala kala to ina zai je ya samo wannan a cikin alƙur'ani cewa ana yi urudu tijara zakka ana yi kayan adam mata zakka ko ba a yi zai iya samu mutum takwas bai da aka ce a ba a cikin inna da lil fuqara wani mataki. amma ya fi kowa ga koshin ɗin da za a bashi ba zai iya ba kuma yanzu idan ka zo ka ce kawai da komai yana cikin alƙur'ani komai ba to za a ga cewa yanzu abubuwa na rabon gado sai a za ka yi shi yanzu doka da aka sani miya a rabon gado shine lizzakari mithlu hazzul unsayin amma muka zo gurin wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atan wa lahu akhun aw ukhtun فلكل واحد Ma in ما وإن min أكثر من ذلك فهم شركاء sulus to yanzu idan an samu ɗan uwa da ummai za su yi gado waɗannan lu'umman da za su yi gado za su gaji dan uwansu da yake kalala idan mutum kalala shi ne wanda ba shi da aslun wala far'un wari bai da iyaye bai da 'ya'ya da za gaje shi to sai Allah yake idan guda ɗaya ne ku ba bashi subisi amma in suna da yawa ma'ana daga biyu zuwa sama ku tara su gaba ɗayansu a cikin me a cikin sulusi to idan ya zo lu'umman umman ƴan uwa ne maza da mata ta ya za a raba musu shi dai qur'ani ta yin zakari misla hawdul unsayin kaga anan gurin ba a yin zakari misla hawdul unsayin shine mirhabiya yake cewa wa tastawil inasu wa dhukuru fihi kama qad awdaha al mastur nan gurin daidai da daidai ake raba masa namiji ana da samu wannan qur'ani kace komai akwai a qur'ani to manzala sallallahu alaihi wasallam da aka bashi al-qur'ani yayi bayani ko bai bayani ko da yazo shiru ne? kuma wata ranar da zai kama kanta, wai sai ce wai lokacin manzala ta salama yana cikin kogo lokacin manzala yana cikin kogo kuma ya faɗi sunan kogon kuma ya ce shi da na abakar ya faɗa a ya ina ta ce na abakar ne kawai an ce ibi yaqulu li sahibihi la ta'zan inna Allah ma'ana waye ce na abakar ne sannan waye ya faɗi sunan kogon to ƴan uwa wannan iya daga cikin abin da ya ɗauke su na jin cewa wai Qur'ani komai akwai a cikin al shi ka daga malamai abin da ke cewa matsayin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa sai bayanin abin da yake mujmal ne a cikin al wani abu ne da kamar waƙi musalata wa atu zaka kaga wannan an kawo shi mujmalan to sunna salatu yake bayanin ka dalla dalla da haka sunna tafsiri take sunna a lokacin za ta zo ƙur'ani zai saki abu ita kuma ta mai ƙaidi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sa'in nasi zai zo am a cikin alƙur'ani sunna za ta tafsisi kai wani lokacin ma sunna tana zuwa da abin da kwata-kwata ƙur'ani bai zo da shi tana zuwa da shi ƙur'ani bai zo da wannan ba a sunna za a same shi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abu na biyu da yake ɗaukar su sai ce wai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ba wahayi ba ce kai magana annabi to kaga tambayar da zaka mutum da Allah yake wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma menene al kitab menene al hikma wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma al kitab ya dauki al qur'ani to me al hikma shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wahayi واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة كذا الحكمة شنو سنة kuma wannan idan an nuna cewa wahayi ne idan haka shi iya ganin ba a yi manzan Allah wahayin komai ba sai ƙur'ani zama da za ka tambaye ka ce to shi manzan Allah salama da ya zo kawai ƙur'ani ya ta karanta bai taɓa yin magana ba kuma da Allah ya wa ma yantiqu hawa in huwa illa wahyin yuha kana nufin iya qur'ani kenan to wannan ma iya da cikin abin da ya dauke su sannan iya da cikin abin da ke daukar su suna ganin cewa Allah bai yi alƙawarin kare sunna ba abinda Allah ya alƙawari shine kare alqur'ani wannan shi da suke gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai nasa Allah ya kiyaye shi komai nata idansa harkensa komai nasa. da yake ma zagal basar wa ma faɗa. Ta gaya magana akan idan ma ka zaban fu'adu ma ra'a Ka ga zuciyarka wa ma yantiqu anil hawa Ka ga harshenka duka sai da Allah ya kare manzo Allah salama wannan saboda me saboda Allah zai bashi addini ya taho da shi ya koya mutane ya taho da shi ya koya mutane wato wannan yasa na ga, ita wannan aqida da kake gani ƙoƙari ke taba wanzan Allah sallallahu alaihi kalama amma kuma a daidai lokacin kuma suna yi rauni domin na gan shi yana ta tattakar hadisan da suke magana akan lailatul qadari wani ba wani daren lailatul qadari za a ga mutane a goma ƙarshen da duk sun haukace sinin sinin wai daren lailatul qadari suke nema yace shi ba daren lailatul qadarin an yi shi tun a da saboda Allah ta yi inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma kama ma lailatul qadr wai dan haka anzalnahu wai anzalnahu an gane anzalnahu ay fi ne? to shi qur'anin da aka saukar ana magana ne akan Alƙur'ani? to daga ci kwabar da yi sai wani yake sai wannan almajirin nasa Ya ce masa kuma sai ga suna wani tafiya wai wai ittikafi ba wani ittikafi kaza kaza kaza amma Allah da kansa yake wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid za an tsayir baitiya lit ta'ifina wal aakifina wani gurin wal wani gurin wal qa'imina da Allah ya magana wannan kafin a cikin alqur'ani amma saboda burin sa na san dole sai ya rushe addini sai je wannan kwabar abin da ke cikin aya ma sai je rushe shi to wata mummunar shubha da suke daukar su ita ce wata mummunar shubha da take daukan shi ne wai in kuka yadda za ku yi aiki da hadisi in har kuka yadda za ku yi aiki da hadisi to kun zama mushrikai kun zama kafirai dalili kun daidaita Allah da Annabi wannan iya daga cikin abin da suka yi shubha da suke daukar su misali Allah ya ce mun yi aiki da shi manzan Allah ya ce mun yi aiki da shi to mun daidaita Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ma shubha ce da ke daukar su amma abin da suka kasa ganewa shine Allah ubangiji ne manzon Allah ko bawansa ne shi sa Allah baraka wata ta'ala ya ringa nassanta ma tun daga suratul baqara har zuwa suratul jinni Allah yana gaya ma cewa annabi bawa na ne bawa na ne wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فأوها إلى عبده هو الذي ينزل عن عبده آيات بينات سوى أنه لما قام عبد الله هذه جنن الله كما زن الله باوى سنه yanzu a iya tunaninka da hankalinka da bawa da ubangiji za ki ɗaya ba za ki ɗaya ba ne na farko kenan sannan duk abin da manzala zai zai faɗa a ilimi waye ba shi wannan ilimin Allah ne dan ya ce wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya so kama da alqur'ani ya so kama da sunna ya sanar da kai abin da ma ba sani ba shi sa kullum annabi sallama yake roƙon Allah yana cewa rabbi zidni ilma ayi roƙon rabbi zidni ilma ya ubangiji ka kara min ilimi to in mun kazi wannan za mu ga cewa kuma annabi Muhammad sallama bawan Allah ne kuma Allah ne ya aiko shi dan Allah da kansa ya ce wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah kuma ya kira shi da ya ayyuhar rasul ya kira shi da ya ayyuhan nabi bawansa ne kuma aiko shi ne A ce duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba na karan ba bane waye ta she faɗa Allah yanzu idan mahaifinka ya aike ka da magana ma'aikunka ne ya aike ka da wannan maganar zuwa ga ƙannanka misali ƙannanka za su ce wannan maganar da gurin Yayanku iyayen ka take iyayen iyayen take a'a da gurin mahaifi ne mahaifi ne bayan shi ya kama wakili ne da haka annaba a matsayin wakilan Allah suke a bayan ƙasa shi ta da zai kawo annaba adam yace inni ja'ilun fil ardi khalifa shi annabi su salama sakon a gurin Allah yake karbowa sai zai gaya wa al'umma shi sa yake cewa ka gaya musu kul gaya musu kadai ni ina yi muku gargadi ne bil wahyi da wahyi waye ke masa wahyi shine Allah ma'ana yace shi yana yin gargadi ne da wahyi Allah ne zai mai wahayi sai ya zo ya gargadi da shi shi sa Allah ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira shi sa inganta a cikin bukhari cewa wasu mala'iku suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana bacci sai wasu da cikin suka ce bacci yake wasu kuma suka ce a'a zuciyar ba ta bacci idan ne kawai ya rufe yake bacci amma zuciya a farka take da karshe da suka ce wai wannan ba Allah bai da wani misali suka ce yana da misali yake misalin ta kamar wani mutum ne ya gina gida sai sa abinci na alfarma a ciki sai kuma aika wani ya ringa kiran mutane don su zo su ci wannan abincin duk wanda ya amsa wannan mai kiran zai zo ya ci wannan abincin duk wanda bai amsa masa ba ba zai zai ci wannan abincin ba aka ce ki wanda ya gina gidan shine ali gidan kuma shine aljanna abincin kuma shine abincin aljanna amma wanda zaka amsa kiransa ka zo ka ci wannan abincin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai Allah aiko shi amma sai suka ce wai idan har kace zaka yi aiki da hadisi to ka sanya wa Allah kishiya to wannan ba tana da cikin abin da ke daukar su shi ba wata gabar ta ce shi ƙur'ani ya dace da kowane lokaci da kowane zamani ƙur'ani suka ce amma ita sunna wasu mutane ke can laraba aka musu bayani bayanin daga nan ya ƙare bayanin daga nan ya ƙare abinda suka kasa ganewa haka hadisan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su wani abin manzala salama idan ya faɗa sai ka ga cewa kamar yau ya faɗe shi bari mana misali hadisin da ke cikin sunan tirmidhi da da sunan abu dawud kuma na karanta shi da anan manzo Allah yake lokaci ya kusata wani mutum kawai je zauna akan gadansa ko kujerarsa in ya zauna anan ya ce shi za a zo a gaya mai hadisi na manzo ta salama sai ya ce mu abin da ke cikin qur'ani ya ishe ni manzo Allah ya faɗa wa shekarar arba'in da wani abu amma ga shi muna ganin mutum ya zo ya kafa kujera wani baki mummuna ya soke hadisin da ya gada ma ya fita abin da yake shefara manzo Allah sai da ya faɗi maganar nan shekara dubu ɗaya, hudu da wani abu amma ga ta muna ganin ta a Najeriya mutum ya zauna a kujera ba kowa a gabansa shi ba abin da ya sani sai soke hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bana ko wani hadisin na Abu Dawud da Mazala Allah sallallahu alaihi ya kusata al'ummomi za su yi wa kanku su kewaye ku suna tsakura ku kamar yadda masu cin abinci suke ɗakurar abincin in an sa danan abinci a gaban su sahabbai suka ce a min killatin idan nahnu ya rasulallah a wannan lokacin ba mu da yawa ne ya ma'aikin Allah mu ɗan kaɗan ne zalai ci a'a kuna da yawa amma yau ku kuma kun fakko ji za ta saboda rauni ya same ku sabe ba ta rauni ba sai ka ce menene rauni manzo Allah ce hubbud dunya wa karahiyatul maut san duniya da tsoron mutuwa duk wannan banditiri da kidnapping da ake yi da duk wani irin ta'addanci da ake yi abin da yasa ake ci gaba da yi wannan shine hubbud dunya wa karahiyatul maut waɗanda za su je su jan ido a wurin gwamnati an ba su kuɗi an ba su shinkafa an ba su mota haka ba za ka iya magana ba duk wani da kasan babba ne ya kasa magana muna da sarakuna manya amma ka taɓa jin sun fito sun ce bisu yadda ba muna da gwamnoni a arewa ka taɓa jin sun ce sun fito sun ce su bisu yadda da wannan abin ba ka ƙaddara yanzu ɗin ɗinsu ne a cikin ya ɗauke musu dubu wannan biliyan biyu biliyan uku zuwa biyar a ce wannan an janye shi yanzu za su gurin su tafi abu, za su wallahi an da musu da kuɗi gwamnati ya an a ba su yan majalisunmu na tarayya sai yan kaɗan su ne suke yi fitowa su magana na ga wani ya yi magana na ga wani a kado alasan ado doguwa shi ma ya fito ya yi magana yadda ya kamata allah ya saka masa alkhairi akwai indume na maiduguri shi ma ya fito ya yi magana har ma ya ce majalisar ba ta da amfani ina manyan malamanmu da suka isa su faɗa da a ce yadda muke faɗa a ce manyan malamanmu ne suke faɗa idan magana ta fi tasiri domin an sassa da cikakken hankali da cikakken ilimi da cikakken kaza da cikakken kaza da cikakken tasiri amma manyan malamai sun yi shiru sarakuna sun yi shiru yan siyasa sun yi shiru sai ga mutum ya zo a garin nan ba ka samu malami ya ce ya tafi tun daga jos har bi. amma shi bai gana wani insecurity ba bai gani ba kuma wannan yanzu mai mai sa'ani da haga na yi da kuma yaran ce sun zage ne sai yin zage ne wanda wannan magana kowa san ba gaskiya ba ce ba gaskiya ba ce kullum za a ga manyan malaman suna kallon muslim muslim kuma wannan muslim muslim din in da zaben farko da muka yi kuskure ne amma dai kowa ya san shine ranar farko daga na aka fara aka jefa talaka a cikin bala'in da har yanzu har yanzu ba su da gaske ka sa ba Shin ranar da aka cire subsidy a lokacin da aka cire subsidy shinkafa da ake ce da ita dubu ashirin da biyu ko da uku ba ta kai dubu talatin ba amma ka kai da shinkafa ta kai ɗari da wani abu talakawa suka rinda mutuwa da yunwa suka da shiga cikin bala'i to muhallin maganar mu shine Allah ya ce ya kusata al'umma zo suke ba ce wurin mu ba an kewaye mu yanzu mu al'umma musulmi kaɗai a Najeriya kalle Boko Haram finasu lakurawa finasu kidnappers finasu bandits finasu kuma a haka America ta kawo muku hari amma mai damar shi ne sun duniya da tsoron mutuwa da ɗan adam zai wadatu da iya abin da Allah ya bashi ya rayu yadda Allah ya yi shi wallahi da waɗannan shugabannin ba su mana abin da suke mara amma sun san duk rashin mutuncin da za su yi mana wasu za su wara a cikin su ba su kuɗi ko su ba su wani abu shi kenan magana ta wuce ta wuce ba abin da za a yi amma dan Allah wani irin hatlaf ne ne wani irin rashin tausayi ne da rashin adantaka yau ka ji an ci an kashe mutum ɗari gobe an kashe mutum hamsin jibi an kashe mutum kaza yau an an kore mutane an kai jirgi yanzu nan na wani malami kamar almajirai gare shi an tara sun kai su ashirin zuwa sama yana roƙon al'ummar gari cewa dan Allah a taimaka a biya musu miliyan ɗari su fito daga halin da suke ciki yau watan su biyar da wani abu da gemun safari haka ya fito yana roƙon mutane akwai wani maina ina jin ɗan Kaduna ne kawai sai na ga ya sa hoton wani yana murna yana murna yana jin daɗi sai na tunanin kawai bai da hankali sai na tabbatar da kan saurare shi sai ya sako rubutun wani guda biyu duk wanda yake da insecurity a Najeriya kaza kaza kaza an samu tsaro an yi kaza bayan ya gama wannan rubutu wannan abin sau biyu sai hanyar sakwato sai suka dakume shi suka kai an kama ne ɗari shi kadai shine wace shi kuma ya sa yin dariya yana bin daɗi ya ce ba dai ga abin da ya faɗa ba to shi ma ga abin da ya same shi to kaga wannan ƙarya nuna ma cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dace da kowane irin zamani da kowane irin lokaci amma su haka suke ɗauka a wajen su sannan su suna ganin cewa musamman namu na Najeriya suna ganin cewa wai a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisan da suke rage darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ƙarya ne dalili duk lokacin da kace in kaga mutum ya ce abinda malamai suke cewa in kaga mutum ya ce ga wani hadisi da ya tauye darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na farko ko dai yayi wa hadisin mummuna fassara kamar yadda suke yi da irin sar irin Abdul Jabbar za su fassara yadda suka ga dama misali bari muku misali da Abdul Jabbar Abdul Jabbar ya zo kan hadisin wata baiwa Allah da sai manzon Allah magana take tana da bukata a wajensa abdul-jabbar da ya zo karatu sai ce sai iya wasu ta ji annabi gefe annabi ya saurare ta ya warware mata matsala ta ne ruwa hadisi yake sai za Allah ya biya mata bukatar ta to abdul-jabbar ya fassara wai abin da ake nufi wai annabi ya je ya tara da ita fassarar da yake nan ta wani muna fassara ce da Allah ya ce illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha wannan jima'i kenan dan an karɓan faɗi kalmar haja to haka sai mutum ko dai mutum ne wa abu mummunar fassara kamar yadda shi ɗan ƙalaƙatun katsina yawa hadisin manzan Allah mummunar fassara da yake umirtu an ukatilan nas sai ce wannan hadisin ta'addanci yake koyarwa amma me zai ce da Allah da yake ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum gilza wannan ma ta'addanci ne قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر wannan wannan ta'addanci ne wannan ta'addanci ne da Allah yake mal'unina aina ma tuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila wannan ma ta'addanci ne babu ta'addanci a Qur'ani babu ta'addanci a sunnar Nabi sallallahu sai dai idan ka je kai mummuna fatara to sannan abin da yake sa mutum ya ji hadisi ya ce darajar annabi shine wato son zuciya yanda za mu ɗauki magana ta hankali mu fahimta kada ko hadisin fitsari a tsaye waye ta tsuna ke fitsari waye faɗa a iya ilimin ka da ka sani a ina aya ce ma kai fitsari a tsibiri ko hadisi take fitsari a tsibiri ina ko wanda ya sani sanar da mu ni da ban sani ba ni dai ban sani ba al'ada ce al'ada ce wanda ya tsaye bai fi mai tsihuna ba yanzu bari ma misali wanda na san da yawa da cikin sun je aikin hajji dan Allah amina ba ga ana providing gurin da mutum zai fi tsariya tsaye ba in tsariya tsaye haram ne za a zo mina gurin zaman mina gurin waskullaha sai ayyamin ma'adudat a zo a ce ga mutane su sanin da fitsari tsaye duk shehunan da suke cewa in izala sun ce annabi ya yi fitsari tsaye idan mutane ya matsa su zuwa ce ciyaye yaye wandon su a tsaye kuma su tsarin a gurin al'ada ce kawai al'ada ce sannan inda na karanta littafin malamai ko yanzu in ka zo za ka yi fitsari a gurin da yake bola ne ko gurin da yake da cuta ne to ka yi a tsaye ya fi ka yi a tsibiri don karka je ka sa wa kanka cuta don kuma karka je ka taɓa dattin da yake a gurin ka yi a tsaye ya fi yi a zugune da guri ne yake ba da dama wannan gurin ya bayar da dama buksun ci ana yin fitsari a zaune ba ana yi ku bayi yi yanzu ka sha dan box nan abin ɗakin ka ba a zaune kake fitsari ba me yasa kai a zaune ai ba tsoro kai ba yanayin gurin ne ba ka dama kai a zaune haka yanayin guri ne zai sa kai a tsaye sannan ya haka yanayi ne zai sa kai a tsaye sannan kuma ka gane cewa akwai yanzu abin da al'adar garinku fi ne yanzu malam ibrahim malam ibrahim cirowa kawai sai wata rangu shi ya sa shek ya ɗauro zani ya biyo kan titi ya kan ya ɗauke shi ya ɗauke shi amma dan Allah baka je maka kaji waɗansu a haka su yawo ba al'adar su haka ba waɗansu a maka sun je suna yawo a haka ba yanzu Allah Malik Ibrahim ko wani daga cikin limaman da suke cin gumar kawai wata rana kun zo ranar juma'a kun gama taruwa kawai gan shi da shaidu da dan dogon wando ya zo fara inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh da la da gani to malam wai ya haka ce ne ko ne? duk hudubar da zan yi da malam malam nake yi kun san me dalilin wata rana na je na yi huduba da kufta sai wani malami na bauchi malam da bauchi dan je kai ne sai kira ni dan mun na sai aiki malam huduba ka tana da kyau tana da yadi amma ka bata mara na ce aka na makalla mai nama yake kayi da dogon riga ka ta mutuncin hudu ba da haka dole daga yau ina gaya ma in za ka yi hudu ba ka sa riga da wando da malin malin in kuma ka sa dogon riga dole ka saka alkyabba wani goma na sun sa alkyabba da haka yi riga da malin malin ne ai ba laifi bane da ke na sa kubta da hula ne hudu ba amma wannan malami ne dattijin. ko bai karantar da ni ba malami na ne domin ya karantar da wanda suka fi ni kuma ya kira neman mun nasiha ko an ranar ya sanar da ni ilimi to al'ada ce sai mutane su ringa hukunta mutane da al'adar garin mutane saboda tsabagen jahilci to don haka shi wannan nagarin mutane ringa cewa wai ƙwar'ani wai hadisai sai da daga baya na faɗo wata magana ta ƙarya wai shi ya ji da kowane hadisi sai hadisin da yake koyar da ta'addanci ko yake daraja, darajar manzala sai salama ko yake menene ɗaya mani na manta wasu ne kaɗai hadisan da bai zai da shi ba kuma da gaskiya zai hadisan ai za a ya kawo su a gaya masa tun kafin ya karanta wasu sun karanta yanzu tun malaman wannan bukari da musulun din da yake so ya rushe kun san me yasa yake so ya rushe su wallahi dan su ne addini wallahi su ne addini kuma wannan bukari da musulmin an rubuta littafin nan tun farko ko tsakiyar karni na uku al'umma take amfani da ishi har zuwa yanzu tsakiyar karni na goma sha biyar duk malaman da aka a baya ba su gano cewa bukari da musulmin ba daidai ba ne sai wancan masu su kake kaza shi ne kawai gano ɗan ƙala ƙautu ɗan tatsi ne shi ne gano yanzu mutumin fa da ya zo zai kirgiri na tsanin yake duwailun wai shi ne zai iya fahimtar ma larabcin bukari ya yana hagina bukari rabbi kuma a wannan gabashi sai aka samu yan ɗari suka goya mai baya tun farkon da yan ta a kano suka goya mai baya nake gaya yan uwa ku yi haƙuri mutanen ku zai da mu mutanen mu bai iya da ba domin cikin kano gaba ɗaya wata rana nace da wani yaro ya duba social media majalisi nawa ya ana karatu a cikin cikin garin Kano banda ƙauye ya ce mun yau sai da ya ga majalisi da ake karatu wajen ishirin da wani ko ina karatu ake babban malami ɗan tsakiyar malami da na ƙarshen malami wannan ban banda karatun asuba banda karatun waɗanda ba a rikodin banda karatun da ake a ƙauyuka wanda sai ka samu majalisi sama da ɗari akan ana karantar da mutane kuma a hannun wannan ya samu mutanenmu duk abin da ya taso za mu yi musu bayani ba za su yarda ba amma shi wata rika da kaje suna haɗuwa da shi a biyu ne ka haɗu da shi ko ɗaya na farko shi ne sun sa ƙiyayya da ba ta ahalu suna saboda ahalu suna zo su abu kaza ba daidai ne, abu kaza ba daidai ne. sai suka sa wata gaba da ƙiyayya ce mana gaba da ƙiyayya da tafi gaba da kafin. da haka su ne zagin sahabbai nasu ne wanda ya ce ƙur'ani bai cika ba nasu ne mai zagin hadisan manzala sallama nasu ne mai kaza duka nasu ne to amma daga baya fiska ka gane ai mutane su yake ja to fiska ka shi ne za ga wani yaro ɗan bauchi ya fito shi ma yana mai rabi za ga wani wani da na faɗi suna saba wanda wani malam ali wani malam ali ta gawa kaza wanda zai kafe kada mutum ya taɓa kafe ne ce wannan sinanne ne yanzu zai kafe kai shi ma sinanne to shi ma yanzu ya fito fafur ba wanda sautin sai yake yawo a cikin 'yan ɗariƙa irinsa ya sa masa suka gaba kuma ka san me yasa masa suka ba zai musu raddi ba saboda dabara yake musu mu ya san a waye miki in yana nufin shi gardi ne akwai gardawa a cikin mu in yana cin ya iya harbi da da gigari a cikin mu akwai wanda suka iya harbi da gigari akwai wanda kuma sai karanta abin da bai karanta ba ya san mu namu ba wanda bai bi shi ya ɗaya bai kauna da haka tun da ya san a cikin mu wanda bai bi shi ya mai da mu abokan gaba amma a fi yake zuwa ya ɗiba kuma ka kalli a ajandarsa zargin da mutane suke na cewa wato yana wa kristoci aiki wannan zargin za ka iya gyara shi me dalili dama shi ribi suka yi shi yana ritaya dole su kuma suna bushara dole in yama ritaya daga musulunci su kuma sai su ma bushara su shigar da kai kristanci ina tabbatar ma yanzu ba yana cewa shi musulmi ne? amma a zuciyarsa ya fi murna ya ga mutum ya shiga kiristanci da ya ga mutum ya shiga musulunci to shi kaza gaban malaman da yake sa a gaba sai malaman sunna ya zage mana malamai kaf duk wani babban malamin ya zage shi misali kaga shugaba Abdullahi Balalau sai samun shugaban daba eh shi kuma malam Kabiru sai ka sanar shugaban daba maji daɗin shugaban daba yau maji daɗin shugaban daba bin usman karuwar kwandida. sai nasiru gwandu wai ko ciki gare shi ko menene wata rana na mutu wani kalubale da hanyar suka kasa ba da amsa na zo ne magana a hudu ba a kan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ayar da malamai suke cewa tana wajen wajabta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ayar in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال تركتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين نتي القاضي القاضي إياد سورة ما لم تنسي ونن الآية ikace a cikin ta ne aka samu wajabcin san manzon Allah sallallahu a cikin Al-Qur'ani wannan jawabin nake ka so annabi sai nace amma da siga ta fi'ili amri na mutum daya ko mutum biyu ko jam'i ba inda Allah yake a so annabi kuma har su mutu ba za su iya kawo ba sai suka malkwaɗe wannan magana suka ika kawo wacin ayat da ja da duk sauran bayanin da na yi kuma a cikin sai na faɗa duk wanda bai san manzon Allah kafiri ne duk wanda bai san manzon Allah wuta zai shiga amma da wannan sigar ba da aka ce ku zo da wata siga aka faɗa shine da sigar kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wallahi sai yanko iyanan gurin ya je ce yana ce kar a so annabi kuma wannan kalubalen da dai, na ce na ta ɗari biyar kawai wata rana ya gushi iska ya zo gari ya ce wai wai wai wai ya ya bada ansa ya ce da haka an babba da kuɗin matakin mai zuwa zai samun kankamu mai saurin bashi <laughs> to da haka mu abin da zai iya mana ne zambo ya ci mutuncin ya san a dalili mun fi karfin sa na farko dai ba zai je kabala da ahlus sunna ba a yi shi sa shi babban abin da saka baya shi babban abin da baya shi ne kashe mai za a yi mukabala ba ga cewa ana cewa za a yi mukabala ba a katsina sai ya garza ya tafi Jos gurin kiristoci yan uwanta, ya ringa cewa in izala za su kawo tashin hankali za su kawo kaza za su kawo kaza sai kuma gurin yanzu ba abin da ba su in ya gama zaginka ka kace da Allah zo mai mukabala ba zai dai ba shi sara da an tambaye shi aka ce masa ya faɗa adadin raka'o'i adadin raka'o'in sallah ai guda goma sha bakwai ne ko ga hudu guda biyu sha biyu ga uku ga biyu sha bakwai sai rin kawo ayin umarni wa aqimu musalata wa kaza wa kaza amma sai manta bai kawo umarnin wa na salata wa na zakata wa atina inan wa rasula bai kawo umarnin cewa a ka gaya bayina wanda suke imani musala ta yau ba. wannan bai kawo shi ba sai aka kara mai zama 19 wani ma kara mai zama 20 wani kara mai zama 21 to kuma za a da ko in yace yace ga ayin guda 21 amma ko in kuma 17 ko 20 rako in 17 ayin ko guda 20 ne shine sai wani ke zai ba shawara ya ce to akwai shafa'i da wuturi da aka shafa'i da wuturi guda uku mara da wannan sun zama nawa to abu ne da za ka zo ka gane shi da ruwan sanyi to da ka shi a da sa yanzu ya yi gada hadisai kuma ƙarya ne fasfaici wannan abin da kuke gani wallahi wannan makirci ne da ake magana a zo a kawo dani a cikin al'umma amma a ƙida ita bisa a ruwan sanyi za ka same ta wani a cikin bayanin da ya yi a nan za ka samu ma amsar da za ka ba shi ba ka buƙatar sai ka gane wata aya Maka bukata na sai mai tambaya mutane da yawa sun kasa gane tambaya. tambayar da na masana ya ba da alka wata irin alka ba daidai ba yanzu duk nan gurin ai mun yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati mun san zuba duniya haka ne sai Allah ya ce mutu yanzu ku nake tambaya ai na Allah ya ce annabi ya mutu a ƙur'ani ayi da take eh manzon Allah ya mutu bayan da Allah ya ce ya mutu Allah ta yi dai zai mutu amma zai faɗi ya mutu ba to wannan abin shi nake so a fahimta tun da ya ce komai sai a ƙur'ani mu da Allah ya ce mana innaka mayyitun wa innakum mayyitun ya ce wa ma ja'alna ni basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahum al-khalidun ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi rusul kaga duk wannan labari ne afa in mata qutlan qalbtum ala aqabikum wannan labari ne Allah ya ce annabi zai mutu annabi zai mutu annabi zai mutu amma Allah bai ce mana annabi ya mutu ba amma dukkanin gurin mun yarda annabi ya mutu sai na ce to shi bai kamata ya da mu mun yarda annabi ya mutu dan mun yarda da hadisi mun yarda da tarihi amma shi bai yarda da su ba to a qur'ani ba inda Allah ya ce annabi ya mutu to tambaya ta guda biyu ce Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul yanzu da Allah bai ce annabi ya mutu ba to ya gaya mana inda mu je mu zalla mana bayani ya gaya mana Na ce Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lakum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima to ya kun yi zunubi nuna mana inda mu je mu samu annabi ne mamar zafa wai kawai sai zai ke cewa wai daina wahayi shi ya tabbatar da annabi ya mutu to a cikin qur'ani a ina aka ce an daina wahayi kuma annabi ya mutu kuma wata aya ta ce kuma an daina wahayin ma dan haka yan uwa ba yadda za ka yi kai wannan addinin ba tare da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a wani ruɗe ka kama shi ba in yace ma qur'ani yana kan hadisi ya koyar da ta'addanci san wannan abin da ke cikin qur'ani a hadisi to akwai shi a cikin hadisi a cikin akwai shi a cikin alqur'ani in magana yaki ce akwai shi a cikin alqur'ani sannan ba wata aya da ba darajar manzon Allah take daga ba yanzu war muku misali yanzu ayar abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama kaga wannan ayar in kace suka zakai kace wannan ta taba darajar annabi zaka yi da irin tunani da hankali nasa amma sun fara dan naga wani malamin ɗariƙa ce wai wani ya zo yana karanta abu sau walla wai sai na umar yace masa ya daina wai wannan cin mutuncin annabi take na cikin mutuncin annabi ba a cikin mutuncin annabi a ciki kai ne baka fahimta ba wannan Allah yau manzon Allah ne wannan bayani saboda manzon Allah mai koyarwa ne dan mu mu koyi yadda zamu amince ƙananan mutane da ko manyan mutane mawadatan mutane da talakawan mutane wani lokacin Allah na sa annabi wani abu dan Allah ya mai gyaran da mu zamu mu ɗauka domin shi a matsayin mai koyarwa yake amma irin wannan sai su dauka ce wai kaza wai kaza da aka ce rushe hadisin manzo Allah sallallahu alaihi da aka ce rushe komai to ahli sunna dai dai bai kauna da gurin su yanzu ba abin da zai muku sai dai zagi ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan wannan shine kada abin da zai iya to amma dai da ƙarshe abin da zai rufe mana shine duk wata aqida da ta zo muna da abubuwa guda uku wanda babu kuskure a cikin su abu na farko shine alqur'ani qur'ani babu kuskure a cikinsa kuma ƙarya ba ta shiga qur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid abu na biyu ingantattun hadisai da suka inganta akan ka'idoji na ilimin hadisi da malamai suka sa muna ganewa to waɗannan hadisan za ga su babu kuskure a cikinsu abu na uku shine haɗuwar sahabbai akan tsaro al'ummar manzo Allah ba za ta haɗu akan fata ba duk lokacin da sahabbai suka haɗu a kan abu to wannan al'umma wannan abun ba zai zama kuskure ba to da haka duk mutumin da ya zo da wata aƙida kuma wannan yana da cikin baiwar da Allah ya yi ahlus sunna duk abin da ya zo kalle shi ta wannan mahangar maganar Allah maganar manzo sallama da kuma sahabbai duk abin da ya ci karo da wannan a je shi a gefe kowa ya zo da shi ka ajiye shi a gefe mun gane da wannan shi ake a tsana kowace irin aƙida haka su in sun kawo ma shubaha jirawa za ka karanta shubahar tasu ka ganta sai ka tattauna da su ka tattauna da su misali bari mana misali ne tattauna da su da shi'a da yanzu sai ce mun ai matan annabi ba a hannun baiti ba haka yake ne a ko muna karatu din a daure a gida ke yana so ya tattauna da farko da yake sai ce ni yana so mu tattauna akan cewa matan annabi ba ahlul bait bane nace ba damuwa sai ce mu ni in kare matan annabi ahlul bait nace a ce kai da ka fitar da su ce mu abinda qur'ani ya gaya ma ka kadai iyalin ka ce na ja mai ayoyi wa ala ta ka ji ku musa ibra'a narin faqala li ahlihim kutu فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنف لجانب سور نارا النبي إبراهيم باشر الأبي قوى ومرأته قائمة فضحكت فرشدناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يقول قالت يا ويلتا أألد وأنا أجوز وهذا بأني شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت نسيت في شيء شيء أي الله يكفي في سورة الأعذار وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأتمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله آية ما حتى جاي من جامعة وإنما يريد الله ليذعب عنكم رجس أهل البيت عنكم ضمير الجميع إلى مدى قل لي لا رسيا تمنى إشاءتنا نسيتي تكادنا مداني ba mata ba to karka dauko aya ko wani abu kace zaka sanin kan baya tabar ko wannan har shi kawo dai maza ne ko na ce to fatima ma ba alil bait bace ya ce me yasa ka mace ce ko za ka ce ma a cikin bai bait sai ya ce min ai ita ba ta al'ada na ce to kaga wannan abin da ka kawo to ya fi na baya hatsari kaga tunda ba ta al'ada ta zama namiji kenan na ce to yanzu kana tuhumar Allah da manzo Allah suna kallo akai auren Fatima da Sayyidina Ali namiji ya auren namiji kenan same sex marriage kenan ga wannan ba wata aya da na jami'i ba wani hadisi na jami'i a cikin abin da yake faɗa to haka in ƙur'anin suke a cikin abin da suke faɗa nan za ka samu wannan sannan sai nita mai kaga idan larabci idan akwai abu akwai maza akwai mata a ciki in za a sa damirin jam'i damirin jam'i na maza ake sa ba na mata ba na biyu nace kuma yaren alƙur'ani ne in dai kalmar ahlu ta taho abin da ke biyowa baya shine damirin jam'i nan da yake a ta'ajibina min amrillahi sai ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum bayan su biyu ne nan ma faƙala li ahli yumkutu inni anastu nara la'alli atikum min habisara kaga abin da ya faɗa ke to da haka da irin wannan ake tattauna a cikin kamar shi wancan da ya taɓa itikafi kaga ya kushe itikafi kuma ya kushe qur'ani kuma dan ga wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid to da irin wannan zaka kalla sai kai magana da su shi ta ga mutane da yawa suna zama su warware shubahar su a cikin abin da suka faɗa nan zaka warware wannan aqida ce ta bata aqida qur'ani dalla ba wai qur'ani ake nufi ba so ake rushe addini dan ba yadda za a kai addini babu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu qur'ani akwai abin da za su fassara ba in ba hadisi ba za su taɓa fassarwa ba in ba hadisi ba za basar ba yanzu Allah yake fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladheena amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin wanda zai samu aminci a ranar alkiyama shine wanda ya fi da imani amma bai taɓa zalunci ba din nan gurin bai taɓa zalunci ba ka ajiye abu ba a ma'annin sa ba shine zalunci kila ka zalunci matarka ko ɗanka ko wani mutum waje ko da daidai ƙwayar zarra ne tun da aka ce bi zulmin na kira ko ya ƙanƙanta zalunci yake to ba ka shiga aljanna amma manzo Allah ne fassara hadisi kuma da ya tashi fassara sai tafsirul qur'ani bil qur'ani yace abin da ake nufi shine fadin luqman inna shirka la zulmun azim to qur'ani ne kaga kace mutum ya fassara ma suratul tauba da suratul anfal ba hadisi wallahi ba zai iya ba zai taba iya fassara ba hadisi ba an ba ka ba zai je ta kwaba ne yanzu aikin haji za ka je kai aikin haji shi kansa na taba ganin sa ya sa harami ya faɗa qur'ani na kace sa harami ya sa ɗaya a sama ɗaya a ƙasa ina ka faɗa kuma yaya ake sawa kuma ana yin wanka kafin a sa ko ba a yi ana sa turare ko ba a sa zai ga bayani ma a yadda zai ga wannan amma san zuciya ne da kuma ajanda ce ta arna burin su shine su ci kurkuɗa mana addini su hana mu yin abin da ya kamata amma makami na ƙarshe shine shi shine sunna shine sahabbai in ka riƙe waɗannan a matsayin mizani ba wani ƙasa da zai zo sai ma maganin wannan bata ya yi abin nan faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh